Aha Edutainment. Aha Edutainment. Ke gabatar muku da ingantaccen haɗi maganin raunin maza. Ingantaccen haɗi maganin raunin maza. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. da ahalin gidansa da sahabbansa da masu binsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka a yau wannan canal ya samo wa masu bibiyan mu tsaraba game da raunin maza daga wani littafi mai suna albahu wato jima'i wanda ya wallafa wannan littafin shi abu yusuf yaqub bin ishaq alkindi wanda ya rasu a shekara ta 252 bayan hijira wanda kuma ya hakikin wannan littafin shine Ahmad Farid Almazidi shi wannan wannan mawallafi mai suna Abu Yusuf ya bayyana a cikin littafinsa cewar shi dai mani daga kwakwalwa yake idan ya yi rauni ko ya yi kaɗan to wannan matsala ce ta kwakwalwa sai a nemi magani miƙewar gaba da ƙarfinsa shi kuma wannan daga zuciya yake don haka rauninsa shi ma yana da alaƙa da zuciya ita kuma sha'awa da son yin jima'i daga hanta ne da ƙoda don haka idan suka samu rauni ko suka samu matsala sai mutum ya daina sha'awa a ƙarshe malamin ya ba da magunguna da yawa game da wannan matsala ta ƙarfin gaba sha'awa da ƙara ruwan maniyi amma daga cikinsu mafi sauƙi haɗawa a ciki su ne suka haɗa kamar haka abubuwan da ake buƙata nonon akuya mai shayarwa gwangwani ɗaya na biyu ruwa gwangwani ɗaya na uku man shanu cokali biyu na hudu zuma cokali biyu to ya ake haɗa wannan haɗin a zuba nonon akuya mai shayarwa gwangwani ɗaya a cikin tukunya sai a zuba ruwa gwangwani eh, sai a zuba ruwa gwangwani ɗaya a ciki sai a dafa har sai wannan ruwan ya ƙone ga baki ɗaya bayan ruwan ya ƙone ya bi saura nuna, sai a zuba man shanu cokali biyu sannan a zuba zuma cokali biyu za a yi amfani da wannan haɗin tsawon kwanaki uku a jere za a ga biyan buƙata da izinin allah kuma malamin ya ce wannan haɗin fa mujarrabi ne don haka sai a gwada za a samu bayan bukata da ikon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. idan an ji daɗin wannan bidiyon da na live sannan ka tura abokai don su ma karu ƙaru yi subscribe domin samun sabbin bidiyo